مستمتع بسنته لا يمكن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاصل الخطاب الموسوعة mufassala mai littafin da kira mausu atul mufassala ya ce bismillahir rahmanir rahim mai eh, littafin mausu atul mufassala ya ce hakika manhaji na ashariya wato ya yi shugabanci kuma ya yadu a cikin daular nan na salajika a cikin zamanin ainihin shugabanci na nizamul mulk wanda shi wannan bawon ala nizamul mulk ya kasance ba ashari ga akida wanda ya gina makaranta ta nizamiya a can bagadada kuma ya gina makarantar nizamiya a can ne sabor ruwadul mazhab wato masu yada ainihin mazhaba ta ashariya sai suka tsayu a kanta suka tsayu wajen yada ta haka nan bangaren magarib shi ma a cikin daula na muwahidin daula na su salahuddin al-ayubi da su ibn mai ibn turk Eh, ibn tumart eh, a cikin zamanin ibn tumart hakanan daula ta ashariya ta yada a Misira ta yada a sham a zanki a zamanin nuruddin zanki da kuma zamanin salahuddin al-ayyubi an gane aqidar ashariya ta yadu kaga duk wannan gaba daya yaduwan gidan da karfin hukuma ne na ba gane saka wato a shari'a ta samu yaduwa ne ta hanyar yadawar hukuma kamar yadda malikiya ta samu yaduwa ta hanyar yadawar hukuma na'am wa zara kasirun minal al a ta'alimiya al yau, wato da yawa daga cikin markazozi na karantarwa a yau din nan eh da yawa daga cikin tsangayoyi na karantarwa a garuruwan musulunci a yau din nan wato suna kan hanya ne na ash'ariya walakin ulama mazhab al-ash'ari fi marhalati isbaniya amma kuma akan ainihin me akan mazhaba na ash'ariya a cikin marhalar ta biyu wace ce marhalar ta biyu wato marhalar farko yana kan mutazilanci sannan marhala ta biyu shine ya fita daga mutazilanci amma kuma bai gama zama salafiya ba yana cikin mutazilanci muzulanci kaɗan sannan kuma ya ɗan fara shigowa sunna shine marhalar shi ta biyu amma marhalar da ya zama to salafi shine marhala ta uku lokacin ya riga ya bar mutazilanci gaba ɗaya kuma ya bar ainihin wato a sha'ira sai kuma salafi shine marhalar da ya rubuta littafin wannan al'ibana na'am yace allatu wafaqa fiha qawla ibn Kullab. Wanda marhalarsa ta biyu ya dace da ainihin maganar ibn Kullab a wajen aqida. Zalika la budda min at-tafriq bayna ma istaqarra alayhi al-ash'ari. Saboda haka ba makawa a bambance tsakanin abinda Abul Hassan al-Ash'ari ya tabbata akan shi shi kansa na wallazi kana alaiha kudama wa sahabi da kuma wanda ainihin wato tsofaffin mutanensa wato mutanensa na da suka kasance a kai wanda da yawa daga cikin mabiyansa sun dawo zuwa gare shi bayan haka da kuma tsakanin abinda 'yan ashariya mutu wasu ka zo daga baya suke kai da irin usul ɗinsu da maganganunsu wanda yake ya saba ma abin da salaful umma suke kan shi an gane yayi gaji an ce wane yana bin mazhaba na asha'ira to mazhaba ce ta bid'a ita ce mazhaban da ta fita daga mutazilanci kaɗan amma ba ta gama fita ba an gane tana tsakiya tsakanin mutazilanci da sunna saboda haka yan bid'a ne su wannan shine marhalan abul hassan na biyu kafin ya gyara ga baki daya na'am eh dangantawa zuwa gare shi kuskure ne tunda shi ya riga ya bari ya riga kuma ya bari bayan ya bari ya yi wallafe wallafe ya nuna cewa ga aƙidan da na tabbata kan shi a ƙarshen rayuwata an gani, da Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ko sai dai waɗanda suka tuba suka gyara ayyukan suka yi bayani to shi ya tuba kuma ya gyara ayyukansa kuma ya yi bayani cewa shi yanzu ga haƙiƙar da ya tabbata daga cikin bayanin sama shi ne ya wallafa littattafai a kai ga littattafan nan suna yawo na'am na'am jawabin kawai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa'idatul hamla la yastaghni la yastaghni 'anhu talib al-'ilm fa'ida muhimmiya wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga gare shi Fa'ida yastagni anha fa'idatu hamma la yastagni anha ɗalibul wato fa'ida muhimmiya wacce ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga gare ta la an ha a gyara na'am na'am usidu labal ina yin wasiya ga ɗaliban ilimi iri na an yakunu harisin uh, uh, ala tasir ilm su kasance masu kwaɗayi wajen ainihin tabbatar da ilimi masu kwaɗayin neman ilimi kuma su kasance a akan takamanzan daga wa'annan siffofi guda biyu munana domin su biyu din nan wato suna hana shi neman ilimi an gane ku siffofin nan guda biyu suna hana ainihin ɗalibin ilimi neman ilimi wasu siffofi ne wani nan na farko jin kunya ba a cikin mazuinsa ba kaga ɗalibi yana jin kunya ba inda ya dace ya ji kunya ba na biyu kuma girman kai ɗalibin ilimi yana yana da girman kai na fi ƙarfin in yi karatu wajen wani na fi ƙarfin in yi tambaya kan kaza za alhafiz Ibn Hajar Allah ya masa rahama ya ce shi din nan yana yin ta'aliki akan asarin da na mujahid cewa mai jin kunya da kuma mai girman kai baya baya neman ilimi nan guda biyun da wuya su nemi ilimi na ita ko da ka kaddama haya min iman hakika ya gabata cewa lalle kunya yana daga cikin imani huwa shirafi alladhi na shari'a an gano wannan ku jin kunya na shari'a kenan Alhaya ushari, allazi ya kawo ala wajhi al-ijlal shine wanda yake aukuwa ta fuska na girmamawa da kuma mutuntawa ga manya kunyan da ke sa girmamawa da mutunta manya shi irin wannan kunya din kunya ne abin yabo amma abin da yake aukuwa ya to sababi na barin al'amari na shari'a shi wani abin zargi ne an gane ku kunya da ke sanya mutum ya bar al'amari na shari'a mutum wato bai iya wankan janaba ba amma yana jin nauyi ya yi tambaya an gane ko bai iya alwala ba amma yana jin nauyi ya yi tambaya sai ya gwammace ya mutu akan jahilcin za kaga wannan irin wannan kunya din abin zargi da shi da alaysa huwa bi hayayin shar'i irin wannan ba jin kunya bane na shari'a Da wa inna ma huwa da'afun ah, wa mahana irin wannan wato rauni ne duk da rauni wato wulakanta kai irin wannan rauni ne ban iya wankan janaba ba amma ba zan yi tambaya ba an gane ko kaga irin wannan rauni ne kwarai da gaske shi ne abin nufi da maganin mujahid cewa la ya ta'allamul ilm ta'allamul ilma mustahayin. mai jin kunya baya koyan ilimi yace wala fi na fiya laifin a nafiya shi laɗin nan a maganarsa lace nafiya ba lace nahiya ba ya kore ne a gani idan mutum yana jin kunyan tambaya ga abin da bai gane ba mace tana jin kunyan tambaya dangane da abin da ya shafi al'adanta tana jin kunyan tambaya Gaga wannan mace haka za ta ringa yin ibada kan jahilci kuma Allah baya amsa to kaga irin wannan irin wannan jin kunya rauni ne kuma cutar da kai ne eh da ita wani haza ka mim ya ta'allam mazmuma to wannan shine dalilin da yasa mimun din nan na ya ta'allam din nan aka same don ma la ya ta'allamu wa ka'anna wa arada ta'amil al-muta'allimin ala tarki al-'adad wa taqabbul kaman yana so ne ya motsar da ɗaliban ilimi akan barin gajiyawa da barin girman kai eh. لما يؤثر لما يؤثر كل كل منهما في نفس لما يؤثر saboda abinda kowanne daga cikin su yake yin tasiri wajen tauye mutum daga neman ilimi kowanne daga cikin su yana da tasirin da yake bayarwa wajen tauyewa daga neman ilimi eh me littafin nan da ake kira sabilu sahih ya ce yana sharhanta mana wannan mawdu'in to wannan ne dalilin da ya sa malamai suka kwadaitar akan neman ilimi cikin kuruciya cewa an mutum zai nemi ilimi ya fi kyau mutum ya nema yana ƙaramin yaro domin ƙarami shi ne wanda yake jin kunya ya domin babba hmm. domin babba wanda yake jin kunya wa na yake jin kunya ko eh. ya zauna zuwa ga wanda yake ya fi shi ƙuruciya ga shekaru ko kai kana shekara arba'in kana jin nauyin ka zauna a wajen ɗan shekara talatin ko ɗan shekara ishirin da biyar ka nemi ilimi an gane galiban shedan yakan yi hudu ba ga mutumin da yake mai shekaru ya hana shi neman ilimi eh ya ce ya za ka yi ka nemi ilimi wajen wani bayan ka girme shi an gane wani zai ce ni ba na neman ilimi wajen yaro to sai ya ce kare ya zauna cikin sa da ya nemi ilimi wajen wannan yaro din Eh. saboda haka aka ce min aibul qada'i daga aibul alƙalanci an alqadi idza uzila fatahu ilmun kaseer cewa lalle alƙali da zarar an tube shi sai ilimi mai yawa ya kubuce masa saboda me domin za ga yana jin nauyi yana jin girman kai an gane ku ya zauna ya nemi ilimi wajen wani ni ne fa alkali gaba daya garin kaduna nan yaya kuma bayan na yi ritaya ko bayan an cire ni in zauna in nemi ilimi wajen wani ai na wulakanta kaina to sai alkali ya koma ce ya zauna cikin jahilci da ya je ya nemi ilimi wajen wani an gane kila ma wannan wanda yake karantarwan alkali ya taba yanke mai hukunci akan wani abu an gani to ya za a yi yanzu alƙali ya zo ya wulaƙanta kanshi shi a tunanin shi wulaƙanta kai ne tunda yanzu duk garin da gaba ɗaya ba mai daraja irin shi an gani a wancan zamanin in za a sanya alƙali akan sanya mutumin da yake galiban mujtahidi da shi an gani mai yawan ilimi yake sanyawa ko kuma muƙallidi amma ya ɗan yi karatu to idan ya zamanto akwai wanda ya fi shi ilimi to shi zai ga cewa to ai yayi kasa da kanshi sai kuma sai ya zauna haka nan kawai na'am kazalika kullu man sada qabla an yata'allam haka nan duk mutumin da ya shugabanci kafin ya nemi ilimi an ba shi shugabanci shugaban shugaban shugaban kungiya kaza na kasa ko shugaban kungiya kaza na local government to da zaran wato yana so ya nemi ilimi zai duba to wane ne zan nemi ilimi wajen shi a lokal government din gaba ɗaya ne shugaba ko kuma a wannan state ɗin ne shugaba to ya za a yi kuma in zo in nemi ilimi wajen mutanen da suke ƙasa da ni haka sai shi ya masa hudu ba sai ya gwammace ya zauna cikin jahilci haka nan eh. abu firdaus ya ce yauwa yana da wannan wanda ya kasance yana shugabancin jama'a ta addini ƙungiya ta addini idan ya yi shugabanci kafin ya nemi ilimi da za ga wasu an ba su shugabanci su ba malamai ba ne amma suna shugabantar kungiya na ilimi a gani to za su gwammace su mutu a haka da su je su nemi ilimi fa inna hu ya tarafa domin lallai za ga yana jin girman kai a gani ya zauna ya nemi ilimi wajen wani ah, ya zauna ya nemi ilimi wajen shi eh, eh, domin iblis zai ce masa ka bar wannan neman ilimin kai ne shugaban wannan kungiya ba yaya za a yi ka tafi zuwa ga wanda yake kasa da kai ka nemi ilimi wato kamar iblis yana ce masa ne ka bar wannan neman ilimin ka mutu da jahilcinka ka bar wannan neman ilimin ka mutu da jahilcin ka min an tastafida min maduna to wannan shi ma alkhairi daga ka fa'idanta daga wanda yake kasa da kai eh wallahi almusta'an yana kasa da shi a wajen me a wajen ilimi a'a a wajen shekaru ko a wajen mukami ina ba san gadi inda shi yana jagoranta wata kungiya to shi kuma wannan bai karantarwa baya jagoranta wata kungiya to yaya za a yi ya saukar da kanshi ya nemi ilimi a wajen shi eh, eh gaskiya ɗalibi in yi sauka ka bashi aji to zai ji nauyin ya ƙara zuwa neman ilimi ni na san wani bawan Allah bai ma yi sauka ba ana ta rikici ne a wani islamiyya haka to sai zamanto malaman mafi yawan malaman sun yi tawaye da shi shugaban makarantar sai shugaban makarantar sai ya ɗauki wani ɗalibi ɗalibin yana aji hudun da bai ma sauka ba ɗalibin na da ƙoƙari sai yana tura shi aji to da aka samu wannan matsala ɗin ɗalibai malamai sun gudu sun ba shi waje sai ya ɗauki wannan ɗalibin sai ya ba shi aji an gani ɗalibin yana shiga aji to ɗalibin har yanzu bai sauka ba wa ɗalibin har yanzu bai zuwa ko ina ya nemi ilimi amma har yanzu yana karantarwa islamiyya ina ba san gani kaga wannan ba ƙaramin illa ba misali yake faruwa ga ainihin su ɗaliban ilimi نعم هذه دعوتنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة mu muna imani muna imani cewa lallai muminai da sannu za su ga ubangijinsu fil akhira a lahira wato idan an tambayi mutum an ce za ku ga ubangiji ko ku ahlus sunna to yaya ake ganin ubangiji Na yace wa nu'minu wa nu'minu bi shafa'a sai ka ce bila kaifa ko sai ce muna za mu ga ubangiji gobe kiyama ba tare da an yaye ta ba ba tare da an ce ga yadda za a gan shi ba kuma muna yin imani da ceto gobe kiyama wa bi khurujil muwahhidin min an-nar kuma muna yin imani da fitan masu kadaita Allah daga wuta masu kaɗaita Allah wato za su fita daga wuta ba za su dawama a cikin wutar jahannama ba an gane ahlus sunna sun yi imani da wannan amma kuma yan zilawa da yan khawarij sun yi inkarin wannan in ka ji mutum ya ce ba a ganin Allah gobe kiyama ba zile ne shi kuma sannan yan khawarij ma suna inkarin ganin Allah gobe kiyama sannan ka ji mutum ya ce babu ceto gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta an gane ko ko da musulmi ne inda yana sabo zai dawo a wutan jahannama to wannan ba ahlus sunna bane shi dan bid'a ne shi an gane su ɗan khawarij da wutar mutazilawa su ne masu dawwamar da ainihin masu sabo a wutan jahannama na'am na'am nuhibbu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muna san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa na'budu man takallama fihi sannan muna kyaman duk wanda yake magana game da sahabbai duk mutumin da yake magana yana sukan sahabbai ba mu ba shi an gane wannan ko domin sukan sahabbai sukan manzan Allah ne saboda bahaushe yana cewa abokin barawo barawo ne ko manzo sallallahu alaihi wasallam wayannan sahabbai su ne abokan tafiyansa su ne ɗalibansa saboda haka idan ka ce sahabban nan mutanen banza ne alhali kuma kullum suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar kana so ne a fakaice ka soki manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko kuma duk mutumin da ya soki manzo Allah ya soki musulunci wanda ya soki musulunci ya zama kafiri an gano wannan ko to saboda haka yan shi'a suna so su soki musulunci amma ba sa son su fito fili idan sun fito fili za a gano cewa kafirai ne zindigai ne su sai suka yi amfani da dabaru sai suka koma suna rara gefe suna sukan matan manzo sallallahu alaihi wasallam suna sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba ta lura to kaga idan har muka yadda sahabbai mutanen banza ne muka yadda sahabbai kafirai ne to fa sahabbai su ne suka dauki nauyin yada musulunci a duniya gaba ki daya har musulunci ya zo Afirka to ya nuna duk wannan aikin da suka yi a banza ne shi sahabbai su suka rubuta alkur'ani kuma sahabbai su suka yada sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan har mutanen banza ne ba amintattu bane to yaya hukuncin qur'ani da suka rubuta akwai alamar tambaya kan shi ko yaya hukuncin hadisan da suka suka ainihin yada to akwai alamar tambaya zai iya yiwa sun ma annabi kare da yi tunda su ba amintattu bane an gane to yaya kuma tarihin musulunci shi musulunci na da tarihi in an ce ka ba da tarihin musulunci ke a ka ba mu tarihi yadda aka yi musulunci ya yadu ai cewa za ka yi musulunci bai yadu ba A ƙidar sahabbai da kuma sahabbai wa iya zila ba mutanen kirki ne misali da su raka idan muka ɗauki maganar shi a muka yadda da shi to muna so ne gaba ɗaya mu rusa Alƙur'ani mu rusa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam mu rusa tarihi na musulunci an gane wannan ko to da zaran an rusa tare musulunci to musulunci ke nan babu shi wa iyaz billah wannan ne dalilin da ya sa dole ne mu kyamaci duk mutumin da yake zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan to shin mutumin da yake zagin sahabban manzo da shi da mutumin da baya zagin sahabban manzo amma ya aikata wani abu na bid'a shin waye fi cancanta ka kyamata wannan ya fito yana zagin sahabban manzo yana izgili hatta ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana da awan sunna sai dai ya karkace ta wani bangare to shin ya kamata ka ringa nuna cewa ka fi son wannan mai zagin sahabban fiye da misali misali wannan dan sururiya ne wannan kowa ya san dan sururiya dan bid'a ne ko to sai kuma ga wannan kuma yana fitowa yana izgili ga sahabban annabi yana zagin yana izgili ga matan manzon Allah kai ya ma faru manzon Allah to sai yan sururiya suna masa raddi yan sururiya suna so su zauna tare da shi misali to kai sai ka ce wai shi wannan din da yake so a zauna tare da yan sururiya zaka ba shi tatan amsa dan yayi maganin yan sururiya din to yanzu da ka ba shi sata amsa kana taimakawa musulunci kenan ko kana rusa musulunci yan sururiya yan bid'a ne amma sun fi kusa da sunna fiye da wannan mutumin da yake kace kace da sahabban manzo Allah wanda yake izgili ga matan manzo Allah to sai gashi nan har ma kana nuna cewa ka fi san shi har ma zaka shi satar amsa an gane domin ya samu nasara kan yan sururiya na kaga wannan ba shi da fiqhul aulawiyya sannan bai ma fahimci manhaji na salaf ba bai wannan magana yana da awon shi dan salafiya ne kuma eh? yanzu dan salafiya in aka ajiye mai dan sururiya aka ajiye mai mutumin da yake kace kace da sahabbai aka ce gwanda gwanda dukan su yan bid'a ne misali aka ce gwanda gwanda to wanne ne ya kamata an gane ya dauka in ana so kai addu'a cewa Allah ya ba da nasara kan guda ɗaya gwanda-gwanda za ta zaha masul mafasil a kafuwa. idan barna ya haɗu ya zan ba makawa sai an yi guda ɗaya a gabatar da wanda ya fi sauƙi na fatan gari yanzu da krista ya samu nasara da yan asha'ira su samu nasara in ya zama to ɗaya ne zai samu nasara dole wanda za ka bibita asha'ira saboda yan asha'ira sun kusa da mu fiye da ainihin kirista nesa ba kun zama misali an gani to idan kaga mutum yana da awar salafiya amma kuma yana tsananin kiyayya ga duk mutumin da yake ayin kusa kusa da musulunci yana kuma soyayya ga wanda yake nesa da musulunci kuma yana kyan kacin dan salafiya anya wannan dan salafiya ne yanzu zan kawo mana misali suratul rum da aka saukar da shi alif lam mim gulibatir rum fi adnal ard me yasa aka saukar da shi ai an saukar da shi ne lokacin da ake yaƙi tsakanin daula ta farisa da daula ta rum daular farisa suna bautan mai suna bautan wuta daular rum kuma shi ne su to sai zamanto kafirai kafirai na makka sai suna farin ciki wato a lokacin nan wato an samu nasara an yaƙi tsakanin farisa da rum kuma dukkan su gaba ɗaya su fafawa ne sai farisa sai ta jayirun rum an gano wani ko da ta jayirun rum sai kafiran maka suna ta farin ciki saboda rum ɗin nan ta fi kusa da su su suna bautan farisa ta fi kusa da su su suna bautan gunki su kuma farisa suna bautan wuta sai suna farin ciki suna ta addu'a ainihin wato mutanen farisa su samu nasara su ko musulmi sai suna so a ce rumawa sun samu nasara saboda rumawa ahalin kitab ne duk da cewa su ahalin kitab din suna bautan Allah uku amma sun rike littafin suna kiran sunan Allah kuma kuma sun yarda da wasu annabawan da muka yarda da shi an gane wannan aiki to sai ya zama to su musulmi suna so a ce daular Rum ta samu nasara su kuma kafirai suna so a ce daular Farisa ta samu nasara a gari har ma a lokacin kafin a saukar da aya na hana ainihin caca da abubakar da umayya in ba na manta ba umayya bin khalaf suka yi caca abubakar yana cewa rum za su yi nasara insha Allah shi kuma umayya yana cewa Farisa za su yi nasara ina ganin an sanya raƙumma masu yawa ya zamanto sai aka zo aka yi yakin badar da aka yi yakin badar sai aka kashe ainihin umayya to da aka shi umayya daga bayan ya aka zo aka yi yakin rum da aka yakin rum din da farisa sai rumawa suka samu nasara kan farisa to shine abubakar ya je wajen magada na umayya ya karbi raƙumansa lokacin kafin a hana a lokacin daga bayan an saukar da aya na hana caca sai abubakar a lokacin nan sai ya bayar da su an gane wannan ku abubakar bai mallaki wa yana raƙuman ba akan shi ne Allah ya saukar da alif lam min gulibati rum a gari wato an rijayi rum fi adnal ard a can mafi nisan kasa wa hum min ba'di galabihim da yaglibun su bayan an rijaye su ma nan gaba za su yi rinjayi fi bidi isilin cikin wasu yan shekaru na ba gani a nan wajen musulmi sun goyi bayan kristoci duk da cewa kiristoci kafirai ne akan wa akan majusawa wanda majusawa kafircin su ya fi tsanani suna tsananin nisa da mu fiye da kristoci duk bangarori guda biyu kafirai ne an gane idan ɓanna ya zo guda biyu to kana duba wanda ya fi sauƙi ne wannan shine wanda ya fahimci salafiya na hakika amma idan ka duba masu ainihin fikira na haddadiya galiban za ka ga cewa su ɗin nan suna fifita ainihin sufaye da 'yan shi'a tsantsa da 'yan ƙur'aniyun suna fifita su akan 'yan sururiya kai wani lokaci ma suna fifita su akan basalafi ma kan shi za ka ga ba sa yin raddi ga sufiya galiban ba sa yin raddi ga shi'a galiban har ma in kana raddi ga wannan dariya ma suke ma sai ce to ai su 'yan shi'a zama kowa ya zaba ta ture ai ba yi musu raddi ba shi wannan fahimta ne na salafiya in shi ba sai an musu raddi ba su faye ba sai an musu raddi ba kowa ya saba da tuni ɗan qur'ani kowa ya saba da tuni wanda za a yi warar shi ne mutumin da yake da'awa yana kan sunna a ina ka samu wannan fikiran wannan karantarwa ne na sahabbai karantarwa ne na tabi'ai karantarwa tabi tabi'in la karantarwa wane ne mahmud amma karantarwa salafiya shi yana raddi ga duk wani kungiya da ya zama dan bid'a ɗan salafiya suna raddi ga sufaye suna raddi ga shi'a suna raddi ga qur'aniyun suna raddi ga mu'tazila suna raddi ga khawarij suna raddi ga duk wani dan bid'a wannan shine ma'anan ya ayyuhal Ladina amanu rukulu fi silmi kafa suna raddi ga ainihin kristoci suna raddi ga yahudawa suna raddi ga masu bautan gumaka an gane shine ma'anan ya ku kuka imani ku shiga musulunci ga baki daya kada ku bi ainihin taku na shedan kenan salafiya baya bangarantar da addini salafi yan salafiya ba sa bangarantar da raddi an gane wannan ko na'am na'am yace wala abaki wala zaki da annabana fihi ba'da sikki mu muna kudir cewa suka ga sahabbai suka ne ga addini ba ya da mu'amalatu domin sahabbai su ne masu ɗaukar amanan yada addini zuwa gare mu yuhibbu ahlul bayt an mu muna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam so na shari'a muna son mutanen gidan manzo soyayya na shari'a an gane ba soyayya na yin al'ada ba in an ce soyayya na al'ada shine ka so mutum kawai dan ya fito a gidan manzo ko da ba shi da addini kawai ni ina son ƴaƴan malam so na shari'a so na na al'ada bi ma'ana in dai mutum dan malami ko da dan bidiya ne ina tare da shi ko kamar irin kuskuren da wasu ke yi a wannan zamanin an gane wani babban malami ne malamin sunna ne amma yana da yaro dan bidiya yana da yaro mai miyagun akidu misali to saboda ya fito a gidan malam sai a rage kishin shi kuma shi daidai ne wannan za ga mutum wai yana da awon sunna wallahi abin da yasa nake dan raga mai duk da yana zagin hadisai duk da yana zagin ainihin su imamu shafi'i yana ainihin wulaƙanta manyan malamai irin su ibn taimiyya irin su ibn kayyim irin su muhammad bin abdul yana faɗin kalma na iskili gare su kawai ina ɗan ɗaga mai kafa ne dan ɗan malam ne na ba ta lura to irin wa'annan mutane sun fahimci sunna idan mutum ya fito a gidan malanta malaman sunna amma sai ya bar sunna kuma yana ma faɗa da sunna ɗin, sai a ɗaga mai kafa a nan wajen lakara lagu an gani kwata-kwata ba shi da wani Yau wa? ɗan malam ya ƙi halin malar rago da wukiyar kare ba a sassauta mishi amma idan ɗan malam ya tsaya kan aƙidan ainihin malam ɗin kuma yana yada aƙidan yana goyon bayan aƙidan muna tare da shi an gani wani go? da so da haka muna tare da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam muna tare da ala aliyu ala gilu ali jafar ali abbas muna tare da wanda suka yi riko da littafin Allah da sunna daga cikin su amma waɗanda suka yi watsi da littafin Allah da sunna daga cikin su ba mu ba su misali eh alwajib fi aqidatu salaf bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim su salaf a cikin istilahi wato idan aka wawaita kalmar salaf a wajen malaman aqida wato dukkan ta'arifansu suna zagayawa ne gefen sahabbai eh wato dukkan ta'arifan su in an ce salaf yana kewayawa ne yana kaiwa yana komowa a gefen sahabbai ko kuma da sahabbai da tabi'ai ko kuma sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'i daga cikin wayannan karnoni abun fifita an ce wayannan salaf ne to ma'anar salaf kenan su salaf sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i su ne salaf an gane to wasu kan yi kuskure sai ce wani dan salaf ne shi shin dade ne kuma wani salaf ne shi kaga su salaf su ne fa sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'i to saboda haka sai dai ka ce wani mai bin salaf ne to idan mutum mai bin salaf ne a larabci mai yake cewa salafiyun wani salafi ne shi ba wani salaf bane shi daga cikin ainihin a'immatul alam wato malamai wanda su ne alami su alamomi ne na addini malamai masana wanda yake an musu shaida da imamanci an musu shaida da falala an musu shaida da ainihin bin sunna an gane an ce a imma irin su imamu na malik imamu shafi imamu ahmad ire-iren wa'annan malamai allah ya musu rahama an gane irin su lais bin sa'ad irin su abdullahi bin mubarak irin su irin su ainihin irin su abu zur a harrazi an gane wannan ko ire-iren wayannan manyan malamai wanda duniya ta musu shaida da falala irin su Imamul Bukhari eh da wani imamatu fiya eh an musu shaida da ainihin falala da kuma bin sunna da kuma imamanci a cikinta kuma sun shahara da ainihin nisantar biri'a da yin tahaziri akan biri'a an gane su din nan ba sa ɗaga wa bid'a a ƙafa ko kaɗan. Daga wanda al'umma suka yi ittifaki akan imamancin imamancinsu. Kuma al'umma sun yi ittifaki akan kan girman sha'aninsu a cikin addini. To wannan shi ne dalilin da yasa aka kira zamanin farko, an kira zamanin farko da salafus salih. magabata na ƙwarai, an gane kenan zamanin farko akwai magabata na ƙwarai, akwai kuma magabata wanda ba na ƙwarai ba na ce ba na ƙwarai ba su ne irin su abdullahi bin ubay bin salul da shi da mabiyansa ko to irin wayannan kaga ba a sanya wannan daga cikin sahabbai abdullahi bin ubay bin salul ba sahabi bane shi domin su ɗan shi'a suka yi tadlisi in ka ce ma ɗan shi'a waye sahabi suke sahabi shine wanda yayin zamani da annabi kaga idan kai yadda cewa sahabi shine in ka yadda da wannan ta'arifi Abu Lahab yayi zamani da annabi Walid bin Mughira yayi zamani da annabi eh? sannan ah, wannan Utba bin Rabi'a yayi zamani da annabi to duk mutanen da suka yi zamani da annabi ko da kafirai ne ko da zindikai ne su to wa'annan sahabbai ne an gane wannan ko to kaga wannan ya saba wa ta'ariki na sahabi a wajen ahlus sunna wal jama'a ko sahabi wanda yayi imani da manzo sallallahu wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka wannan shine sahabi a mahangan ahlus sunna anan wajen an cire su Abdullahi bin Ubay bin Salul an cire ire-iren su an cire su Abu Lahab an cire su Abu Jahal an cire su Walid bin Mughira eh da irin su Urwa bin Mas'ud ko na'am na'am قال الله تبارك وتعالى eh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Tun wanda ya saba ma manzan nan wanda ya saba ma manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba su waye wayannan mu'minan wayannan mu'minai su ne ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zubin farko su ne sahabbai a gane duk mutumin da ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sai ba hanya ba hanyar sahabbai ba za mu jibinta mai duk abin da ya jibinta ba ma buƙatar duk abin da ya aikata za mu ƙona shi a wutar jahannama wannan hanya ta munana na ba san gane wannan kaga sai Allah ya kira su muminai dan Allah ya gaya ma ya yarda da imanin sahabbai a gani kuma me yasa aka ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin shin wa'annan sahabbai suna bin wani hanya ne ba na manzo ba hanyar manzo suke bi to me yasa bayan an ce abu manzo kuma sai kuma aka ce abu hanyar muminai me dalili farko saboda a nuna ma cewa wa'annan ɗaliban manzo Allah mutanen kirki ne as-sahaba kulluhum udulun thiqa dan a nuna ma haka sannan kuma na biyu a nuna ma cewa wato su ne suka zauna gaban manzo Allah suka yi karatu sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi karatu madarar karatu in kana so ka samu ilimi yadda yake ka fahimci musulunci yadda yake ka zauna a gaban waɗannan muminan sai Allah ya kira su muminai don ka saki jiki da su sahabbai muminai ne ka saki jiki ka amshi addini a wajen su, ka saki jiki ka yi karatu a wajen su. in ka yi karatu wato wakilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su manzon Allah ya yarda da su an gane wannan saka Allah ya yarda da su shi sa Allah ya kira su mu'minai dan ya nuna ma cewa duk mutumin da yake su kansu cewa mutanen banza ne shine mutumin banza domin su mu'minai ne su an gane wannan ko yawwa kaga wannan shine dalilin da yasa aka ce dole ne in za mu yi addini mu yi shi akan fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'i tabi'i wannan shine salafanci na ce wayannan yan salafiya ne wannan shine abin da ake nufi salafiya ba wata kungiya ba ce da take da wata manufa ta daban an gane a duk mutanen da suke da manufa na bin sunna littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata su ne yan salafiya ko salafiya ba ana karɓar ta a wajen wani shehi bane a ce ga wani shehi sai ka zo ka zauna a wajen shi ka zama ɗan salafiya ba haka abin yake ba salafiya ba su banci bane wanda ake zama a gaban wani sai an karba ko a ce sai wani ya baka tazkiya an gani a ce akwai wani a nan Najeriya sai ya yadda kai ɗan salafiya ne ka zama ɗan salafiya ai addinin ba nashi bane shi ma ya tarar da addinin ne so idan ya ce sharaɗi ne sai ka zo ka bi ni ko ka shiga cikin mutane na sannan ka zama ɗan salafiya ya nuna wannan ƙungiyanci ne ba salafiya ba ne ita salafiya karantarwa ne tun mutumin da yake karantar da sunna mazaran sunna kuma ya tsaya akan littafin Allah da sunna din akan fahimtar ainihin sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'ta wannan shine dan salafiya kada ka yarda sai ga wani mutum dole sai ka bi shi lakal zama dan salafiya in ka saba ma irin ra'ayinsa to ka zama to ba dan salafiya ba kawai ka duba menene salafiya ga salafiya nan shin akwai wani mutum wanda yake malami ne wanda dole sai ka zauna karkashin sa ya baka ijaza ka ka zama dan salafiya la idan aka ce dole sai malam wane ya baka ijaza to idan ba malam wane fa an gane wannan ko kaga misalin sufanci yanzu za a ce yadda mutum ya kai ga yin zikiri in dai ba ya karbo a gaban shehi bane shi ba dan ba sufi bane shi duk yadda mutum ya kai ga yin sunna in ba ka karbo a wajen malam wane bane to kai ba ba ahlus sunna bane yaya eh kaga ta zama to hizbiya kenan misali a samu wasu mutane sun killace kansu sun ce mu ne yan salafiya amma kuma su din nan duk wani mutum wanda baya cikin su duk sunan da ya bi ba dan salafiya bane shi an gane to kaga wayannan mutane su suka fi cancanta a kira su hizbiyun saboda su din nan sun sanya alwala'u wal bara'u akan bin iyakacin da'irinsu. su in kana cikin da'irinsu su duk laifin da kai ka sha in ba ka cikin da'irinsu, su duk abin da ka aikata na bin sunna kai ba dan salafiya bane kamar suna cewa ne ka zo ka amshi salafiya a wajen mu za mu baka ka zo mu dafa kanka in muka dafa kanka sannan mu mai da kai dan salafiya amma ba a zama salafiya don ka ɗauki ƙur'ani da hadisi kana ta biyu misali dubbin ƙur'aninka dubbin hadisinka duk fahimtar hanyar magabatanka sunan ka ɗan hizbiya in dai baka bin wa in baka tare da daira to mutanen da suke da irin wannan sharaɗi, su ma suka fi cancanta a kira su hizbiyun na'am Allah Ta'ala ya ce, wanda suka tsere na farko na ainihin muhajirun da ansar da wanda suka bi su da kyautatawa kun ji wannan ko wanda suka yi fintinkau na farko wajen imani sun yi fintinkau wajen karatun addini sun yi fintinkau wajen zamani sun yi fintinkau su ne na muhajirun da ansuwar da waɗanda suka bi su da kyautatawa idan kuka bi su ba da kyautatawa ba idan ya zama to kun bi su amma ba da kyautatawa ba ba matsala yawa dole sai kun zamanto wallazina taba'uhum bi ihsan an gani da wa'anda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su Suma ya suma sun yarda da shi kuma ya musu tanajin aljannoni wanda rafuka ke gudana ƙarƙashin sa suna masu dawama a cikin ta har abada wannan babban rabo ne mai girma hmm. wa alaikum salam na wannan mintan ana kiranta min li bayanil jins kaman ayin da Allah ke cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa daga cikin qur'ani ko eh daga cikin qur'ani muna saukarwa abin da cikin shi akwai waraka kenan akwai daga cikin qur'ani azaba ne ba waraka ba Eh? shi wannan yaya kaga wannan min din min ne na bayanin jinsi da kuma ayan nan da ke magana kan fashtani burgisa min al-awsan kaga fashtani burgisa min al-awsan ku nisanci datti daga cikin gumaka ko ku nisanci datti daga cikin gumaka ku nisanci fadin zurci kenan daga cikin gumaka akwai wanda yake datti akwai wanda ba datti ba haka ne gumaka dukkan su menene to wannan min wani irin min ne ne na ainihin bayanul jins alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man da min rasulin masanin gaibi bai bayyana da gaibin shiga kowa ba sai dai wanda ya yarda da shi wanda ya zaba daga cikin manzanni kenan akwai manzannin da bai zaba ba eh ce duka manzanni Allah ya zaɓe su ka ashe kenan wannan min din ba ba ce min ce mai li bayanin jins to akwai da yawa lam yakun na kafaru min ahli kitabi wal mushrikeen wanda suka kafirta daga cikin ahli kitabi da kuma mushrikai yana akwai daga cikin ahli kitabi wanda suke musulmai akwai daga cikin ahli kitabi wanda suke akwai mushrikai wanda suke musulmai suna shirka amma musulmai ne su haka ne to yaya kaga wannan milli bayanin jins to haka nan wasabiqun al min almuhajirin wal ansar A gani su ma min ne na bayanin jinsi wato wanda suka tsere na farko su ne na jinsin muhajirun da kuma jinsin ansar dukan muhajirun da kuma ansar dukan su gaba ɗaya radiyallahu anhum wa radu'an to shine na'am wa alaikum assalam na'am eh annabi ya ce kunya yana daga cikin imani to dai imani daga cikin imani wato bai da wani sashen imani yake nufi ba yana nufin kafiri bane ya. ko kuma yana nufin ya fita musulunci ne ai bai nufin haka eh akwai wani sashen imani ne da ba shi da shi ba dukkan imanin ba ba yana nufin kafiri bane mai magana ai wane bai da tausayi wane ba shi da imani yana nufin wane zuciya shi a bushe yake baya tausayin mutane kuma wanda ba shi da tausayi wani sashe na imani ya rabu da shi eh Allahu a'lam insha Allah na'am assalamu alaikum ana ƙara tunatar da yan uwa ne karatun da Malam yake a wancan masallacin na ah, layin kusa lalle na nan gaskiya ba sa zuwa sosai ko haka ya kamata a dinga ba da haɗin kai da malam ne karatu ya zama ɗalibai suna ba da ma wurin halartar wurin rashin halartar kama ana kashe gwiwa ne misali ko haka da Allah kowa yana da uzuri amma rana ɗaya ne ranar lahadi kurin ma ne yake karatu tsakanin tsakanin zuwa isha masallacin sai ga an zo masallacin ɗalibai ne da suke zuwa karatun yamma su ne kurum so da haka da Allah muna dai ƙara tunatar da yan uwa a dinga ba da haɗin kai mun ga yadda yan bidiyoyi idan shehi zai tafi tafsiri daga nesa suke zuwa su zo su saurari tafsirin kuma duk misalai za a bada amma kuma za su zo don su ƙara ƙarfafa shi shehu misali to mu ma ya kamata mu da muke ahlu sunna to mu kokari mu zama masu ƙarfafa malaman mu wurin karantarwa da kuma wurin da suke zuwa wurin karantarwa da kada ya zama kurin kai abin kake so ka zo ka ansa shi ne kurin shi za ka zo wannan ba za ka wannan mu ba za ka halatta ba saboda haka da Allah dai eh, abin bai dan yi ƙari ba ya kamata a ce yan uwa suna dan halattar wurin sabon wuri ne ya koma ana karatu saboda haka ya kamata a ce mu ma daga nan kuma muna bin wurin domin a ƙara ƙarfafa wurin idan mutanen wurin su ma suka ga lalle ga ɗaliban malam suna zuwa karatu yadda ya kamata sai ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata amma idan malam shi kadai an zo na karatu sai wasu yin tsirarin mutane shi kai shi malam jiki shi ba zai ba zai ji karfin ka sosai ba ko da akwai wasu abubuwa da za ka yi kana tunanin ba unguwan ba daidai wurin ɗaliban ka ga iyakacin su misali Allah shi kiyaye a cewa mai wata magana kan wasu yan bidiyoyi wanda a da in a da ne sai ga sun kan kawo hali duk da yanzu dai ba wannan abu amma dai mu yi ƙoƙari mu yi abin da za mu ƙara ƙarfafawa yadda ya kamata wannan shi ne sati mai zuwa insha Allah akwai gidauniya ko sannan kuma yau ɗin nan ƙarfe sha ɗaya ina gayyatan yan uwa zuwa ga daurin aure nan ko nan na inda nake za a daura aure insha Allah a nan wajen eh to insha Allah to haka ana gayyata da Allah yan uwa duk wanda ya samu iko na ce daurin aure fa a waje na an ce na ce an ce zan zan daura aure kuma zan kara <laughs> insha Allah <laughs> eh, zan ne da abin na yi waka